labarin da muke ɗauke da shi wanda za mu kawo muku a wannan shafi namu mai albarka media tv ku biyo mu har wannan bidiyo dangance da wannan hanya ta layin dogo da an kashin hida daga najeriya kuwa gida nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa masu kallona da bibiyata ina muku fatan alheri idan farko ne ta wannan tasha tamu mai albarka media tv kuma na subscribe ku lakin ku sharing mun gode biyar da kuke mana a kowane lokaci kamar yadda an kai alƙawari tsakanin ƙasashen guda biyu najeriya da nijar kamar yadda kuke gani wannan bidiyo da muka kawo muku wannan hanya ce layin dogo wanda ya taso daga najeriya zakwa gida nijar zakwa ƙasa ta nijar inda wannan hanya ta layin dogo kamar yanzu dai insha allahu an kusa a kammala wannan aiki na layin dogo wanda ya taso daga Najeriya zakwa gida Nijar. Wannan hanya dai kamar yadda gwamnatocin guda biyu ko in ce kamar yadda kasashen guda biyu sun kai yarjejeniya wajen gina wannan hanya ta layin dogo wadda ta taso daga Najeriya zakwa ƙasarmu ta Nijar. To muna muku fata alheri masu kallon mu da bibiyan mu. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo. saboda muna kawo muku labarai ne na Nijar wanda suke kawo muna ci gaba a ƙasarmu ta Nijar. Idan farko ne ziyartar ku wannan tasha ta mu mai albarka Media TV kuma da subscribe ku lakin ku share mun gode da bibiyar da kuke muna a kowane lokaci. Lalle ta wannan hanya dai ta layin dogo wadda ta taso daga Najeriya zakkuwa gida Nijar. To hanya ce wadda za ta kawo sauki na sufuri kasuwanci tsakanin ƙasashen guda biyu Najeriya da Nijar. Wannan hanya dai da zarar an kammala ta za a sami ayyukan yi, matasa za su sami ayyukan yi, kasuwanci zai sauƙi, e, eh, ‘yan kasuwa za su kawo abubuwa na sauƙaƙa rayuwa al'umma inda talaka za su sami sauƙi wajen tafiyar da al'amuransu na yau da gobe. Ita dai wannan hanya dai ta layin dogo wadda ta taso daga najeriya kamar yadda kasashen guda biyu sun kai alkawalin cewa sun ga sun shi da wannan hanya ta layin dogo bisa yarjejeniya da aka yi tun daga tsohon shugaban kasa alhaji iso muhammadu eh, lokacin da dai an kai yarjejeniya ta shi da wannan hanya inda shugaban kasa muhammad bazum da shugaban kasar najeriya eh, muhammadu buhari sun kai alkawalin cewa sun ga sun shi da wannan hanya To muna muku fata alheri masu kallon mu da bibiyan mu. Kasance tare da mu a kowane lokaci ku rubuta mana ra'ayoyinku a ƙasan kwamin da shawarwarin da za ku ba mu saboda labaran da muke kawo muku a kowane lokaci. Muna masu baku haƙuri idan kowane lokaci muka kawo muku labari wanda bai gamsar da ku ba ku rinka yi ko rubuto mana a kasan kwamin ɗinmu na ba mu shawarwari saboda mu dinga gyara kuskuren da muka yi a cikin labaran namu.